rahim <clears throat> a wannan littafi na askari mun yi bayanin inda saki ya zama akwai sarihi wanda aka yi shi kai tsaye akwai kinaya wanda aka ɓoye shi wanda ke ɗaukan saki uku uku akwai kuma muhtamali wanda zai iya ɗaukan saki ne ko ba saki bane mun yi bayani akan wannan ya gabata to malam yace walau sa'alatu talaqa inda mace za ta tambaye mijinta saki fa ajabaha bi lafazin sai amsa da lafazi yace mata anti taliqun ke sakakka ce ba shine anti taliqun ba ta nemi saki yace to shikenan na sake ki au isharatin mufhimatin ko kuma yayi amfani da ishara wanda ake ganewa ilabebe bebe ne ko kulma ne ke suji ke nema ko eh to zo ga wannan ko na na eh, ko ko dai ko kuma dai wani da ishara da ma zai ga yazo ko kuma dai ma din eh, lazimahu to duka biyun sun lazamce shi ka katabihi kamar inda ma ya rubuta ne dama karatun muka yi wancan satin na ce galib aksarinmu ba mu ɗauka lafazi shine saki ba ita ko a shari'a ainihin saki ba a rubutu yake ba shi saki a rubutu yana zuwa ne can wa mudafu ilai ne can cikin ishara yake zuwa amma ainihin saki maganganu ne kalmomi ne kuma nan ake zubar gada wani ya riga ni ana je zaune ne kawai ba da mata yake zaune ba saboda kaga baki in ba a mai hausa sun yi daidai da suke cewa baki shi ke yanka me shi ke yanka wuya kaga baki kaga in mutum yana faɗin kalmomi akan matan shirin shi ya ɓaci yana faɗin maganganun da suka ya ga dama to wallahi da matsala waɗannan lafuzan na makaranta shi sama wallahi a kalle su so da yawa wani sai gina amfani da lafuzan saki uku uku saki uku uku to amma shi ko saki ne bai dauke shi ba ko ba dauke saki uku uku bane ko wani kalman ɗaya saki ne a dauke ta saki ɗaya yayi saki uku uku ya fi so goma ba abin da ya kware shi nesa yake da karatu Allah ya kare mu walau sa'alatu talaqa inda za ta tambaye shi ta tambaye shi saki fa ajaba hay ba ta amsa bil lafazin da lafazi aw isharatin mufhimatin ko ishara abun nuni wanda ake ganewa lazima hu an karba ka katibihi kamar inda ya rubuta ne wa in fadhihi in wani ya saki matan shi ya zattar to an karba shi ba shi ya saki matan ba wani ya rubuta ma ka saki matanka kaza da kaza da kaza da kaza kace ita wa shikenan yayi to yayi ne wayin fazihi da zattarwan shi shi ba shi ya sakin ba an sakin kuma ya karbi sakin ya zattar to an karba wa yasri saki na nasuwa a kala da kyau saki yana nasuwa yasri yana nasuwa ai yana yana mamayewa kenan ko yana nasuwa bi idafatihi idan aka sakin ila abu adiha ga sashen mace mutum ya ce wa matan shi na saki hannunki to ya nasu ya saki ɗaya hannun ma ya saku kan ma ya saku bayan ma ya saku cikin ma ya saku kafan ma ya saku ya nasu yana yana tana so yana tana so yana tana so kafin ka ce haka ya mamaye ta an gane ko shine yasri yana nasuwa zai ta bin jiki bi idafatihi idan ya jingina sakin ila abu adha zuwa ga sashen matan wa ba adahu ana cika muke sauran idan yace ke ni na sake ki rabi ya ce to mun cika maka rabin <laughs> an gane ko yi ne wa malu ana cika mu ba adahu wanda ya saki yace to na saki mata na rabi ya ce to mun gode an sakan ma sauran an cika she maka kaga an baka mai ko <laughs> Allah ya sauke wa shakku fi adadihi wanda ya shakka a adadin saki tsaban mashiriki ke kai saki amma kai shakka yulzimuhu aktsaruhu alal mashhuri to abin da ke zama lazimi akan shi ya yanke auren duka ya saki matan shi aka ce saki nawa ne eh to ni dai ina kokonto ko saki ɗaya ne ko saki biyu na ta ce to uku ne karya hauka kake yi da rashin kunya da da shirme da shiririta ba da shiririta ka bude ba to karya shi kake yi duka ne ka koma can sai ka fara sanwa da kanka ina nake wa kullama adat ilaihi malam yace duk lokacin da matan ta dawo ga wannan mai shakka ba da zaujin bayan ta je ta wani aure ba an ce mai shakka a cika mishi sauran ba shi ma bai san nawa bane to ai ko da shi ba cika mishi bane dama bai san nawa bane to an sani to duk lokacin da ta dawo wurin shi ba da zaujin bayan ta je ta yi wani auren wa tsallaka hawa hidatan ya kuskura ya ƙara sakinta saki ɗaya lamta hillu lahu illa bi muhallalin ba za ta dawo ba sai wani ya halatta mushi ita kaji inda saki ɗaya yake koma uku ba can ya mutane shirme na banza ba ya saki mata wa bai san wai nawa bane? wai saki ɗaya ne ko biyu ko uku yana nuna mutane ta to an zattan mai da uku to hukunci shi ba gama hora shi ba ai har yanzu fata shi bata jimu ba tukun idan ta dawo matan ta je ta auri wani matsayin an sake ta saki uku ta yi wani auren ta dawo ta aure shi sai ya gigiye sake sakinta to wannan saki ɗin tamkan uku ne laraja a tafi ba za ta dawo wurin shi ba illa bi muhallale sai wani ya aure ta ƙaryon shirme yake babu ya bude na shirme shi ma ka bude mai sabo illa an yursila salasan dab'atan sai in lokacin da ya ga ana kai komo bai yadda an yanke mai hukuncin ba sai ce a saki uku ne ba shi ba ya yanke ba da yana mutane ko kwanto ne na mutane shakka ne yana neman yana mutane hankali ya bata mutane lokaci shi musulunci na so kawai kwana da abin yi ka faɗa abu ɗaya kawai kowa ya je harka shi amma ka sa mutane su koma tattaunawa ba su da magana sai magana ka an kasa yanke magana guda musulunci ba ya son wannan idan da ake tattaunawa shi saki kaza sai ce a ah, to na tabbatar yanzu saki uku ne to wannan idan ta je ta wani auren ta dawo ya sake ta daya to ba za a ce ba za ta dawo rin shi ba illa bi muhallale an gane saboda yursila salasa difa wakila wasu ka ce ai wannan babun shi ba haka za a mai horo ba dan ba karamin horo ne ba a ce mutum ya saki mata ya kama kama kame bai san ko saki nawa yayi ba a mai da uku ai kaga horo ne to sannan kuma in ta dawo bayan ta yi wani auren ya saki ta saki guda a ce sai da muhallal wannan horon kaga ba karamin horo bane wasu suka ce a'a ba horon haka yake ba ba ta wannan fuska za a hora shi ba ta hillu ba da salasi an ki hatin ai aure uku za ta yi sannan ta dawo to wanne yake na a ciki a wancan da dama ko tunda ai kaga wancan yana iya rike wuta yake sakin ai tunda domin ya saki dai tunda ya sha wuya an yanke mai uku har ta ji ta auro ni to tunda ta dawo sai ya ki sakin to in wasu suka ce oh, oh, oh ai abin cikin sauki yake uku za a zartan mai sannan bayan an zartan mushi da uku ba za ta dawo hannun shi ba sai ta maza uku <laughs> Allah ya sauke an gane ko to ai malam ba karamin renin wayo bane da shirme in ku lura renin wayo ne da sakarci da renin mutun hankalin mutane ka saki mace ka ce baka san wai sakin da kai ba a wannan dama bai kamata a kyale mutum ba wai bai sama ko nawa bane ko kuma ku je ko nawa ne wato shi ila ya gashi ya sama abun duniya ko zai rena jama'a Allah ya sauke sai a sa kuma a nan wuri malam kan san ka rubutun nasu na da zubi kawai wallahi da musani ma duna salat saki daya wala wala yahdimu thani baya an wala ya yahdimu thani baya rushe saki na biyu maduna salas sakin da bai kai uku ba baya rushe saki na biyu maduna salas sakin da bai kai uku ba wato aure baya rushe saki ɗaya da saki biyu duk abin da bai kai saki uku ba aure baya rushe an gano nan, zama maimaita. wala ya hadumu athaniya ma duna salafi baya aure baya share saki biyu sakin dai da bai kai uku ba idan mutum ya saki matan shi saki guda sai ta je ta aure to in ta dawo saki ɗayan nana aure baya rushe saki biyu sakin da bai kai uku ba da ma bai ce biyu ba kawai ya ce maduna salas kenan duk sakin da bai kai uku ba to aure baya baya share shi saki uku ne sabon aure ke share shi kada ka ce min babu aula tunda aure na share saki uku sai ka ce to balle haka ne ko balle saki ɗaya ko biyu to ba haka bane wannan ba cikin balle yana cikin balli ne faman tsallaka buha matan, wanda ya saki matan shi a rufe wannan sakin mace a rufe yana tasowa ne ga wanda Allah ya mai arzikin mace fiye da ɗaya, wanda Allah ya mai arzikin mace fiye da ɗaya nan ne ake samun saki a rufe wato mutum ya saki matan shi ya ce an ti ɗalikun ke sakakka ce to ko matsalan matan shi tafi ɗaya ba ɗaya ba ce kaga ya rufe amma dai ke ya sake ki wacce a ciki a rufe to malam ya ce lazima hufil jami'i duka sun saku shi ma rena hankali ne aiwa rena mutane hankali ne wanda ya saki matan shi a rufe kuma matar ba ɗaya ba to duka sun saku a ga an huta falaukanan ajinabiyatan inda a ce matan da suke wurin yi magana da su tunda na gaya muku furci ake aiki asalin suke furci ne rubutu wani abu ne ishara mata ne ke zaune su biyu sai ce anti talikun ke sakakka to sai aka yi sa'a matan ma da suke zaune a wurin duka-duka ƙwara biyu ne ɗaya matan shi ne ɗaya ƙawanta ne matan wani ne sai aka ce mishi to shi kenan to me kake nufi masu rauni kenan suka tambaye shi me kake nufi to falauka na ajinabi ta inda ba ajinabiya guda tana wurin fadda a iradatul ajinabiya sai ya ce a'a ai wancan bakon nake nufin anti dalibin ke sakakka ce lazima ku ƙaryen shi matan shi ta sako ƙaryaki ƙaryaki ba wanda zai kalle shi kana da iko ka saki matan wani ha da dai zai zo sai ta ce aikowa na ya sake ni in fazo sai ce to na zatar sai a ce me an karɓa mun karanta wannan ba ana karɓan zatarwa wani ya saka maka mata bai isa ba amma ya ce ya sake ta ko ta ce wani ya sake ni ka ce to yayi to shikenan an yi ba wasa wasa da saki saki ba taba wasa da shi ba mutum ya san kalmar da yake magana shi yasa shi runa da muhimmanci magana ho ba dole bane yawa magabata su suna kullun zaka suna isharar san cewa magana fa ba dole bane ko abokinka ne zo ko ka gaisa ka da amsa ko ka zo na shi ku shiru amma kai kaman ka haɗe ma rediyo kullum kana kai ga bari ma ka tuno kaza ai ma an ce kaza ai wani ma ya zo kana jin ko sai wani wani ba za ka ji na zari ne ko hanyar Abuja ba sani ba kana ji ko shikenan sai shugaba ya shugaban kasa ya zo to sai ya zauna anan to shikenan to sai wani <laughs> kai kai ne tuna wani yana labari ƙarya Allah ya rama mu da ƙarya kana labar abu ba ruwanka baka san yadda ya faru ba shikenan shirme da shiri ta kawo kana ka bada labari wurin da ko hanyar wurin bai sani ba wani ko Kano ko Kaduna ka gaje suna ya je ko biki ne goya ne ne ba ne ya kai shi shi fa bai san ko ina ba amma yana da labari yana ba da labarin an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ya kare mu daga surutun shirme saboda haka inda zai saki a rufe kaga mataki biyu ne idan duka matan shi ne ba wani ne zai tambaye shi duka sun saku idan ko akwai bakuwa a ciki yace ta talikun to a nan wurin kaga in an tambaye shi an gara mana ya tambaye saboda an sa akwai bakuwa Ila an tambaye shi ne don kowa ya ƙara ganewa sai ce a'a <laughs> ai ba ba mata na nake nufi wancan bako nake nufi sai ce ƙaryanka dama tambayan asali tasiri hasili ne ba wani amfani ki da shi ba dan kila ka ce to an tambaye shi ne saboda ai akwai bako a ciki bako yake nufi ko matan shi sai ce eh bako nake nufi ce to baka isa ba matanka ta saku falauna da in inda ya kira sananna fa ajabatu gairuha sai ɗayan ta amsa faƙala ya ce anti tsalikun ke sakakka ce ya zunnu ha almunada yana zaton wanda ya kira ne fihi fihima duka sun saku domin wata matar tana nan kamun munafuka ita kullum abinda wata take yi tana da kishiya saurare take ta ji me ake ciki sai ya kira sunan matan shi wata sananna a ciki shine muayyana wance ashe ba ta kusa sai ɗayan dan ta ji mai zai ce sai ta ce na'am ita ta ji ba ita aka kira ba ta amsa dan ta ji mai ne zai ce sai ce anti tsalikun ke sakakkaci sunan da ya kira daban anti kuma da ya ce mai amsa ne ba ta amsa daban to eh, lazimahu fihima duka sun saku ita wancan da bata jin ba bata san ba an saki ta saki guda ita wannan mai bin kwakwafi da neman jin labarin da ba a sa ta ba ita ma ta saku sai malam ya kulle da inda za mu tsaya wala lagawa fi yaminid dalaki ba fa lagawu a rantsuwan saki kun san akwai wata kalma a akazari nan take dawowa wa aymanu dalaki ko me akazari bai zo nan ba to tana dawowa nan ne wasu ce da rantsuwan saki wasu ce da sakakkan rantsuwa mutum duk abin da aka mishi ce wallahi tallahi suka ce shi ake nufi da aimanu dalaki wancan wannan sakakkan rantsuwa a tauhidi yake zuwa babun nuzuri amma a fiƙihu in an ce aymanu ran rantsuwan sakin ake nufi rantsuwan saki ba a lagawu a cikin saki dole ma a koma a sake bayani akan lagawu ai kun san lagawu sanannen abu ne la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah baya rikan ku da lagawu lagawu shine misali na sa waɗannan kayan gani na sa biro ga inda ka ganna a haka sai in tashi in fitan jiyo wata harkas sai kuna magana da wani sai ce a aina neman shu'aibu ne kawai sai ka hango wani duk wani kayan iri daya sai ka ce ga yacin sai ce kai kamar ba shi sai ce a wallahi tallahi ne ai wallahi ne ai ɗazu muke tare da shi irin wannan kayan ya sa ce to shikenan alhamdulillah kila ko wani abu za a yi sai aka ce wata tattaunawa wannan mutum yana zuwa sai a ga ai ni bane Allah ya ce to babu libi. Allahu bi billagwi fi imanikum to banda a saki idan da ba wallahi yace ba sai ce wancan ah, shuaibu ne mana yace in ba shi bane mata ta ta sako to shine imanu dalaki kaga in ya kuskure yazo ba shi bane ba a kallon rangwami ta sakon an gane bambancin shine lalagu ba an san lagau fa a saki wannan yana ka koro maka cewa abin da shafi saki ba wasa ake yi ba bakinka ka san abin da kake faɗa ka jingina da karatu kana an ga alu suna ga komi ba karatu ko kana ta rigima ne akan tsawon asuwaki wanda ake binnewa in ya kai haka za a binne shi in bai ga to karatun mutane ya zama wani kuntatacce mana ainihin rayuwarsu wanda shine ilimi gaba ɗaya ba su san shi ba matsalar ta shafe ka kai kadai kai kadai wannan ai ta fi sauki sai ga matsalan matsalan ibada kai kadai sai ga mutane sun kwashe ta matsalan alakar ta hada ka da wani wanda ita ta hadari sai ga mutane ba su ba shi ilimin wannan bai dame su ba ba su san shi ba to kuma nan hadarin yake ko hadisi manzo sallallahu kake samu in ka dan cewa na shiga aljanna sai ka abubuwan da mu'amala ne harkokin haduwa ne to ibadun suka shafi hadawa haduwa kuma sun fi hadari kuma su ne sai ga aksar mutane an watsai an watsi da su ibana ta mutum shi ɗaya shi kaɗai ta shafa ba sai ga wannan shi ya fi ba muhimmanci ya rike shi gangan to irinta ne zai kai wurin Allah subhanahu ta'ala da ladan waɗannan ibadan mutum ɗaya ɗaya ɗin amma kuma rashin irin wannan ibadar ta sa ya lalace sai zan fallasa shi don duk wanda ka ji an ce an mushi fallasa na tashin alkiyama to wallahi sai ahlus sunna nagartace domin manzo ya ce ne zai zo da ladan sallah ka isa ka je da ladan sallar lahira ba irin sallar manzo ba akwai sallar da zaka kai ladar ta zai kai labarin lahira har akai kuma Allah ba su irin sallar manzo ba to sai ka tace ta hakanan nan ya je da ladan azumi kana jin akwai ladan azumin da zai kai lahira ya zama nagartacce Allah ya karba ba sai zama da ikhlasi da suffan na manzo Allah da sai azumin ya dauki komi sannan zai samu ladan ya kai wajen Allah to amma rashin sanin waɗannan mu'amalar din sai ka ga mutum ga zatin mutum ga shi ahlus sunna amma a rushe bai san komi ba saboda ibadun zati ibadun ɗaiɗai ita ta yi ba muhimmanci kuma lalle tana da muhimmanci din amma ba ita haɗari ba kuma sai ya zama gashi ya zo lahira ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan zaka ga ladan lada amma wurin mu'amala a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan ya zama fallasashe a tattara fata banza a watsa wuta to da haka yan uwa tun karatun da ya haɗa ka da wani yana da muhimmanci ka bashi muhimmanci shi yasa Hudaybu da Limani ya ce ai ana ta tambayan aikin da za a shiga aljanna ni fa na ta tambayan aikin da in an yi za a shiga wuta ne saboda dan kokarin tsere daga wuta bari mu tsaya anan mu samu wurin kwana saboda haka wala gawafi fi yamini da laki ka san wannan a saki ba a kansan lagawu ka je ka sa rantsuwan sakin mata kawai akan wani abu wani kawalwalniya ko ka ce in kaza ya faru ko in kaza bai faru ba ka jingina rantsuwan da sakin matanka ta gida me kai ta me kai sai ka faɗi sa iyalinka ciki to in ka kuskure abin ya tabbata akasi to ta tafi walau halafa ala fi'il shay'in wa tallaka qablahu inda yayi rantsuwa akan wani abu sai ya saki kafin wannan abin ya faru thumma adat sannan matan ta dawo ilaihi zuwa ga shi wannan miji da ya saki adal yaminu rantsuwan ma ya dawo ma baki ya tsalkatun minan nikahil awwali matuka akwai sauran saki guda a auren farko ji wani sabon rigima mutum ne rantsuwa yi rantsuwa ga larabcin nan walau halafa ala fi'il shay'in yi rantsuwa akan wani aiki yi ko bari ya ce matan shi lalle sai kin daka mun kulikuli kulikulin nan tiya guda ko kuma kada ki kuskura wannan kulikulin ki daka shi misali in ko kika daka ko ko baki daka ba ko kika kaza ko ko baki kaza ba yadda kafa wani sharadi yace to in kika yi wannan abin na sake ki ko in baki wannan abin ba na sake ki sai aka yi sa'a ko kuma gida ne yace in kika shiga gidan wani na sake ki ba yayin rantsuwa ba shine walau halafa ala fi'il shay'in inda ya rantsuwa akan wani aiki in kika shiga gidan wani na sake ki wa tallaka ku sai ta ƙi shiga gidan zaman yau da gobe kuma sai tasa ta taso sai kuma ya sake ta zai sake ta to saki guda yi tana cikin idda ko ko ta yi wani abu ko dai yaya aka yi ma shikenan sai ya dawo da ita shine sun ma'adat ilaihi bayan ya sake ta sai ta dawo to adil yaminu rintsuwan ya dawo ba da can ya taɓa rintsuwa can ta shiga gidan wani tasa kuwa to ƙunshi shi ma ya dawo yana nan yana jira tana shiga wannan gidan ta saku wancan rantsuwan <laughs> wannan sake nata da yi ko da yaya ne ne ta dawo to bai kankare wancan rantsuwan ba an gane ko Shi ya ce ma ke tsalkatun minan nikahil awwal matukan auren farkon nan akwai sauran saki matukan ba Eh, wato matuka akwai sauran saki ta sakku in babu saura to shikenan za mu dawo ɗan kanshi a sa alama na wurin sai mu saboda mu samu wasu ya ba ta izini shikenan ai ya warware kenan amma in ya ba ta izinin da me ake warware rantsuwa ka fara ka fara zai yi ce to yanzu in kin shiga babu komi ni komi bari fafata aji <laughs> ai shikenan ba ya warware rantsuwan ba to shikenan amma bai warware rantsuwan shi ba kawai shi kenan ya ce mata in ki shiga gida ka zakin sa ku saboda lokaci yana cikin wani tension na bakin ciki da wasu abubuwa sai kuma ya zama ta bo ta hanyar ta zo ta aikata wani aikin ya sake ta wannan ran na nan duk da ta aikata wannan abu ko ta sa mutaka akwai sauran igiyan aure a tsakaninmu